kawata mm. hmm. dama ina son in maki tsegumi kin san me ai ni rabon da in samu gara layi hanna manta sai wannan lokaci Allah ya mun gyaɗar doguwa Allah ƙawata wane ne shi kuma ina kika samo sa wa ni cha a in kin gani in kin gani a lahira kai na akai ai ki tsaya a nan iya inda na gaya maki mun haɗu amma sunansa da adireshin sha ba ji zaki ba don ni ban da ba na yadda da macen bariki ita macen bariki ai tsaya ki ji Allah ɗaya za ta gaya maka ka yadda amma yanzu kana sakaci sai dai ka ji whoop to in ban da abinci ai ni aminiya ki ce me za ki boye min abinci eh, kawai ki gaya min da eh. ji ne ne shi a ina ki samu shi lalle ai ko ciki ɗaya muka fito hajiya tsaya a nan to shi kenan da ki abinki in ta yi tsami na ji a <laughs> ah, kin san me wallahi duk abin da na ce ina so yi min yake kafin ma in rufe baki kin san wani ana ce mai mijinta ce to wannan kanta ce ne Allah ne ya taimake ki kawa <laughs> to Allah ya sa mu adamshin ki baki gani sharuban har na canja sana gaba ɗaya sai wani haskawa kike yi <laughs> kullum ina da jawo hankali ku dole kuna so ba kwa so Allah ya haɗa ku gida ɗaya ce abokan juna abokan zama juna dole dole dole ku yi haƙuri da juna saboda allah maɗaukakin sarki shi kanshi in ce yana tare da wanda suke da haƙuri wanda yake cewa inna allah ma asabirin allah yana tare da mai haƙuri babu kyauta a ce ku kenan kullum ku kenan a cikin tashin hankali da karfa wannan ba daidai ba idan har kuna so ku je kiyama na ne lafiya dole ku kiyaye haƙƙi na junan ku yi biyayya da musu wannan shi ne nasiya ta a gare ku kullum idan kun ji wani yi alhamdu idan ba ku ji ba wannan ya riga na ni dai na fita haƙƙin ku na gaya muku wannan gaskiya wai da Allah wai me ya zaunar da kai ne ka ajiye ni ka wani shanya ne wallahi tuntuni ina gida mata na ne na saka su a gaba na yi ta musu wa'azi da suka sun wani sabon malami ne daga sudan <laughs> wai kai ga ma haka ka kware a bariki me ba kika gani ai sai da hakan ai sai kana dan kana dan sassaki kana <laughs> a bakin zarar kar su gano ɗayan iska ne dole in dangwala maka ƙuri'a ah, to wannan lamari haka ca hmm. ko yanzu can din zamu tafi eh to kawai haka mana to shikenan kuma na je na sha zumbur ke tsohuwar kilaki sai ki tashi ki fita daga falon nan saboda yau ba ki kika gyara falon nan ba ballanta na ki zo ki wani kwanta ki baje sai ki bari lokacin da kika gyara sai ki zo ki kwanta kamar ma baki san fa magana nake ba ko ina miki magana kina ji na kin yi kamar baki san ina miki magana ba to shikenan ina zuwa kika watsa wa ruwa? An watsa ni. Lallai kin yi kuskure. Wallahi da zai kin yi nadama abin da kika aikata a ciki. Ke da yana dakata. Wacce take faɗa a baki ba ta iya aikatawa. Ke kin san tsohuwar kuka ta wuce runguma wallahi sai dai tsara. Haka kika ce? ko kuwa kika ce? Ni kika faɗa ma? Wallahi ba ki isa ba. Ina da ƙwarin tsarin yana. Kin isa? Kin isa shin ya nake? nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa a cikin gidan dama abinda kuke kenan dambe ha tabbija to wallahi bar ku ji ba za ku kisan kai a cikin gidan dana ba gaya muku magana ta gaskiya kuma bar ku ji daga yau sai yau wallahi kar wace ta kuma yin irin wannan a cikin gidan nan idan Ahmad din ma tukunna Eh? To idan ya dawo ku faɗa mai cewar ina neman shi. Za ku ci gaba da faɗan ne ko kuwa yaya me ake ciki ina fita za ku ci gaba da yi? Da kai da kike kiki ki kalle ni ma. Ya? A. Bari mu fita ku ci gaba da yin faɗa. Allah ba ku sa'a. In gidajen ku kuke so ku koma shi kai kowace ta tafi ɗakin ta. Ku ce! Kowace ta yi ɗakin ta na ce. sai da tsiya a cikin gida da ni kuke magana hello eh, ina ahmad wai sakon da na bari a gidanka na ce ba a gaya maka bane ba ko yaya wallahi kuma matsalar da aka samu shine baki ne muka yi a wurin aiki daga egypt kuma ni ne aka wakilta domin tattaunawa da su shi yasa mm, baki to to to naji gobe da sassafe ka kamo hanya ka zo ina son ganin ka na ce to insha Allah ma Allah kai mu Allah eh Allah ya tashe mu lafiya Allah ya kai mu goban eh Daɗina da kai, kai bos ne a wajen karya. Solo. Wallahi kai ko. To ka ɗan dawo sama mana, ka zauna daga can nesa da nesa, ni ba ka san ba na son irin wannan rayuwa. Ba duk an zama ɗaya ba? Wani irin nutsuwa bayan wanda kake ciki yanzu. <laughs> Wani irin wanka? A ka bari kawai sai ka haɗa gaba. ke yi da da shuri ko ya kuri ba na rage wanda da ba wallahi ta yi da nake a ofis ban taba aikin wahala irin da ba wasu baki muka ne daga egypt wallahi sun wahal da ni sosai ina sarki san karan ba kuma aikin ne ba da dubu na san akwai da yin ne shi yasa wa da ina da ke akwai fahimta <laughs> wallahi ba komai karan ya gidan ku mama ta shi a ɗaya ba a jin kama abinci da ba ba sai kin kawo abincin ba ruwan kawai ma ya wadatar to shikenan za in jin kama kurba yawa mun fita tazi gidan nan ɗazu ta ba shi ganin ka ba ka nan ta ce tana neman ka dan Allah ba mun yi waya da ita mun yi waya da ita ne sannan gurin aiki to shikenan eh. bari in jin kama ruwan wallahi kawata kin san shawaran da zan baki ki dinga bi a hankali da mutanen nan saboda gaba ɗaya irin wa'annan abubuwan a haka ne mutum yake zuwa ya je ya kwaso cuta kiga gaba ɗaya ya zo yana yin nadama daga baya saboda ki san me ya faru wallahi wata ƙawanmu gaba ɗaya ita ma garin irin wa'annan abubuwan da ta je ta haɗu da wani mutum sai ta kwaso abu gaba ɗaya duk kuɗin nashi da take takama tana ci wallahi sai da ta karar da shi ƙarshe har darorinta ta dinga saidawa komai nata sai da ya kare akan neman lafiyanta to kin ga me ake cewa gari yawa ya ku menene to ke in ban abinki mm. haka kawai da na haɗu da mutum kuma sai komai ya afka kawai sai shi kenan ni na ga zama kawai daga ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaki ai ba zai yi ai ba da ka na shiga abun ba ita ma da kika ga haka ya same ta da ka shiga abu ba ta yi ilimin abun ba ni ko kin gane ilimin abun ba primary ba ba secondary ba kai har digiri gare ni akan wannan abubuwa hmm, kin san me sunana a wanki gayu inda kika gani nan ba wai kawai daga gani daga daga daga wannan kawai daga hawa bori sai a bada kai ba hajiya to ni dai a'a ke dai ci a hankali ni dai abin da zan ce miki wallahi saboda ni gaba ɗaya lamarin yana ban tsoro afkawa da wuri الحمد لله يا عائشة الحمد لله الله يجعل أحمد gaskiya jiya na ci gidanka amma ba ji daɗin zuwan da na yi ba na ga abin da na gani a cikin gida ko kaɗan. Yanzu abu na faru? ya kamata ka zama namiji ka jajirce ka tsaya a kan matanka ka ja musu kunne ko kuma sun fi ƙarfin ka ni ba sani ba. To zuwa ne na da su suna damban tsiya a cikin gida. Eh, dambe ɗaya eh, ta shaƙe ɗaya. Tun kafin a yi maka kisan kai a cikin gida ya kamata ka tashi tsaye. Wannan yi waɗannan daidai ba. Ina tsawon musu, ina musu haka. amma ba na zan da cewa ta ce ta insha Allah in Allah ya haka zai sake faruwa to Allah ya ka asiri Allah ya jagora Allah ya maka albarka Allah ya tabbatar zara Allah kuma ya ƙara buɗe ya tsare ka to ubangiji Allah ya sa a da lafiya Allah ya tsare na gode a da lafiya ba ka tambayi ma ɗan uwanka ba eh? wane da ce eh, ba aiken shi ne mutum ne ya fita sai an dawo a da lafiya Hello, hi, da kina ta na? Ok, kina hotel to. Ganin zuwa, ganin zuwa. tun zamun ta sha ita na ga daman gani wai ma in tambaye ki ni da ke a cikin gidan nan waye gaba eh tambayar ki nake yi ko sai na miki kin ga tsauna daidai ki kafin zaki bin amsan tambayar da na yi miki tambayar ki nake yi fa wa ba ki damar za mu tasha ina kallo ki je ki tambayi ta gida ita ce kadai za ta iya baki amsa tambaya ki na fahimci cewa tsayawa musayar yawa da ke ɓata lokaci ne Ni za ki mara Aisha? Na mara, ki ɗau mataki in kina nemo. Ni za ki mara? Ni za ki mara Aisha? Eh? Ni za ki mara? Haba, haba, wallahi ba zai yi ba. babu dalili shin ni kadai ne na taba yin aure biyu ba fa ni kadai ba ne shikenan bala'in yau daban na gobe daban kullum ku kenan a cikin masifa idan na fita ban dawo da ba ku ta kira na a waya ku ku ta kira na a waya lalle lalle in dawo in na dawo zuwa ci gaba da samun bala'i a cikin gidan nan akan me to bari ku ji wannan shine na farko kuma ya kasance na wallahi idan hake sake faru a cikin gidan nan duk matakin da na ɗauka babu ruwa na kuka can na ga muku wannan magana Hello, Ashanti. Hello? Ya ana taina. <laughs> ina? inda muka saba haruwa. A a a to tsaya jirani, jirani, yanzu nan ina zuwa bar zan yi sami ki aure. <laughs> Au, haka ma za ka ce? Eh ina zuwa kan kira mu. <laughs> Shi kenan. Sai ka zo da Allah kai sauri. I miss you. Sai ka ƙara so. ai wannan cin amana ne in banda cin amana wannan ai wulakanci ne kai bari in gaya maka wallahi in baka fita daga hanyar nadiya ba wallahi ni zan zama ajali kwarai kuwa na sani kai bari in gaya maka akan abin da nake so ba abin da ba zan iya ba to wallahi akan ka ko in wanda ya ce zai shiga gona ta ko lahil azin sai na girbe shi zarar salamu alaikum to shi ke ba Me ya faru? Gaba ta rusa ta rusa plans. Kira na ta yi zan kai ke kira mahaifiya ba kuma kama dole da tafi ga wannan ya mu ayi shi ta ya hauka mun gawa to ai zaro su za ka yi daga ka je kana wani gara kana mayarwa ya kin san ai kawai yi waya kin gane ai raba arne da makami ai ibada ne hmm. ina to ni nan wani ƙarshen faruwa ne gaba ki ɗaya garkin canza kin shiga cikin wani yanayi ni da ban saba ganin ki cikin damuwa ba kawata wallahi wallahi duk wanda ya ci tuwo da ni miya ya sha yanzu don wulakanci nadiya ka lalle macen bariki ba ta da amana na yadda yanzu a ce nadiya ta rasa wanda za ta ci amana sai ni yadda muke da ita wai ta ɗau waya ta ta ɗau lambar ahmed ta kira shi kuwa hey lallai ba ta sani ba wallahi azim duk wanda ya ce min kula sai na ce mai cas zan nuna mata in tana cin ƙasa ta kiyaye ta shuri amma yanzu kin tsaya kin kira ama din kin gina da gari a'a ya kamata ki kira shi kira shi ki ji daga bakinsa yaya abin da kasance kuma haka ne amma yanzu zan fita idan na fita zan kira shi in ji ta bakinsa amma yadda ya tabbatar min haka ne lahi akan Ahmed ba a da ba zan iya ba sai na wulakanta karuwa sai hakuri dai a sani dai a hankali komai zai daidaita ki hakuri ni hakuri nake da ki السلام عليكم السلام عليكم هبا أهمت كان جينا زي شبوش كي جينا إنا سلامة ما في الأمس ولا ما تلي فيني 話。ビニールと Mun sun ba da wani matsayin da zai sa ka saurari magana. Amma. Amma ne, wani tsanani. Kina ba ce da kike yi. Kin yi wani matsayin da ke kike bai kike tunanin har za ki iya kaskantar da ta ke ki ɗauka kuɗi. To rikici. Gaba ɗayan ku matsayin da ya abu. Kamar yadda kike ji ke mata ta ce ita ma haka. Mun mijinta. Kuma matsayin da babu wacce ta kwata. Na maganar da ke cewa ina kula ku ko ta yaya kula kula ku akan ne in ka sa haɗa kanku ku zauna lafiya na muku nasiha na yi na yi na yi abu ya kici ya kici kullum ku na a cikin bala'i kullum ku na a cikin nasiha idan ya da bala ku haɗa kanku ku zauna lafiya babu ni babu za mu samu mugun matsala tsakanin nan. Ina wannan matsala. ya haƙuri insha Allah za mu haɗa gaskiya ba abin da yake zaman lafiya da haka yanzu ki duba duk yadda kuke cikin farin ciki kuna cikin wata wasa da baɗi shi ne kuma da zahabi a raina ko kufa za ka dan Allah da kuma ba yanzu ku duba yadda kuke walwala kuna cikin farin ciki ni kai na sai kuka samu farin ciki sosai a cikin zuciyata kun burge sosai wallahi dalilin nan ma ko ce bukatar da yake son yi ta ba wallahi dama na yi da yi yi yi ai wannan ba matsala ba ce ai amma fata ba ke kaɗai za ki tafi ba fatan za ku tafi da kanku. <laughs> To ba sai ka faɗa ba. Ai na ma kafa na ta duk inda za ta je. Da <laughs> sarki a ciki na. <laughs> Na gode Allah ya saka. kusan kafin kawo kuka yi kyau ba a kuka yi ba kin da aisha ki zo mu tafi dan yanzu idan mun ka biye mishi ya ta zolayar mu kenan har sai ki hula ya kai mu dare <laughs> mun tafi zai mu shi sai mun dawo zawo da biya ai zawo da biya yaya hajiya ya aka yi ya za ki shigo gida ba sallama kuma kamar kin da kare a gurin mutum ne faɗan wanki ai sai ki mun sallama ko kuma gashi ba ba laifi dai kin yi wanka sai dai bai gama haɗuwa ba jakakke ja jace, da ki ba kwalabu a riƙa yin kwalabu hajiya ko da yake bari in shiru da baki na irin wannan da kake rena su su suke yin kyauta su ma kyauta ta bajinta ka zo kuma ka ji kunya to a fito lafiya dai duk da haka amma da a rika kula mutane eh a rika kula jama'a